마시고 auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu sauraro ina muku maraba lale a wannan shiri namu mai albarka wato gida wanda yake cike da sa'ada da jin daɗi ɗazu in masu sauraro suna biye da mu basu manta ba mun tsaya ne akan gaba ta takwas mana cikin nasihohin da wannan uwa ma'ana ummu iyas take wa yarta lokacin da za ta tura ta gidan miji don haka za mu ɗora za mu ci gaba saboda muhimmancin wannan nasiha ta. abu na gaba da ta ja hankalinta a kansa shine wannan baiwar allah ta ja hankalin yarta akan lalle lalle ne abu na tara kenan ta ci ta san da za ta yi ta ɓoye sirrin mijinta ɓoye sirrin miji yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimaka wa rayuwar aure ta samu nagarta ta samu danko a samu kyakkyawan zama da makamantansu kamar yadda kuma bayyana sirrin miji da kware masa baya yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo wa rayuwar aure ta samu matsala don haka saboda muhimmancin wannan abu wannan baiwar allah ta zauna ta yi wa 'yarta nasiha akan cewa duk yadda za ta yi ta san yadda ta yi ta ɓoye sirrin mijinta abu ne mai matukar muhimmanci domin duk lokacin da ya kasance eh, sirrin mijinki yana waje to baki tabbata ke karan kanki baki da kwanciyar hankali kuma wannan ɓoye sirrin ya danganta sirri wanda ya shafi ku nan cikin gida ne ko kuma wanda ya shafi harkar sirrin kwanciyar ku ne ko kuma abin da yake da alaka da harkar wadatar mijinki ne ko rashin wadatarsa ko makamantan irin waɗannan abubuwa dama shari'ar addinin musulunci ta haramta wa mace ta je ta yada abin da yake faruwa tsakaninta da mijinta na maganar lamarin kwanciya ko 'yan wasanni da makamantan irin waɗannan abubuwa wannan haramun ne haramun ne manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi hani mai tsanani akan waɗannan abubuwa ya haramta mace ta je ta ringa kwashe duk abin da ke wakana tsakaninta da mijinta ta je ta ringa gaya wa mutane a waje sawa'un kawayenta ne yan uwanta ne kannanta ne yayyanta ne ko dai ma ko yaya suke ne haramun ne ta fitar da wannan abin da ke faruwa a shimfiɗar aure ta ji fitar da shi ta ringa faɗa sannan kuma idan ya kasance na cikin gida ne abubuwan da suke faruwa shi karan kansa bai kamata ta fitar da shi waje ba zai iya yi wa yau da gobe a ɗan samu ɗan rashin daidaituwa tsakani da sauransu to wannan abin kamata ya tabashi tsakaninta da mijinta shi karan kansa yana ɗaya daga cikin ɓoye sirri domin duk lokacin da ta fitar da wannan abin yau sun yi faɗa yau sun yi wannan abin sirri ne tsakaninta da mijinta an ɗan samu ɗan rashin jijirtuwa an ɗan samu rashin fahimta da sauransu kamata ya ta iya sanin yadda za ta yi tsakaninta ita da mijin nan su daidaita su daidaita wannan yanayin ba su fita da shi waje ta fitar da wannan abin waje ta je ta yi wannan ɗinsa ba domin duk lokacin da mijin nan ya ji labarin cewar ta fitar da wannan abun yana ɗaya daga cikin abin da zai ɓata masa rai ya kara jin cewar wannan yarinyar ya tsane ta daga baya kuma kin ga aka ta faru zaman ba zai zo ya yi daɗi ba kenan sanin haɗarin wannan abu shi sa wannan baiwar Allah ta zaunar da ita ta mata nasiha akan cewar bai kamata kwata-kwata ta fitar da sirrin mijinta waje ba haka idan ya kasance sirri ne na wadata ta Allah rufa masa asiri da sauransu ba mutane suna ganin yadda yake sai ta fito ai mijina kaza ne yana da kaza ya sai kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ya kasance me akwai matsala da wanda suke ganin cewar bai kai wannan ba mutumin sai eh yanzu kyashe wannan shikenan sai magana kyashi hassada da makamantan kiyayya da gaba ya fara shiga tsakani kin ga wace ce sanadi ke ci to akwai abubuwa masu ɗimbin yawa tattare da magana haka sirri shi sa wannan uwa sakamakon tana da ƙwarewa a ɓangarorin rayuwa da sauransu ta jawo yarta hankali a kan lalle duk yadda za ta yi ta yi ƙoƙarin ɓoye sirrin mijinta kamar da muka faɗa dama na lamarin kwanciya wannan haramun ne ga baki ɗaya babu wani ɗaga kafa akan wannan bai halatta ne ba ta kowane yanayi ki je ki faɗi ga yanayin mijinki misali ga yanayinsa ɓangaren kwanciya yana miki kaza yana miki kaza ko jarumi ne gwarzo ne sau kaza yake kwanciya da ke kowa da sau wannan sirri ne haramun ne ko ki je ki ringa faɗar tafasirin kaza in ya zo sai ya yi kaza da kaza ɗinsa sai in masa kaza in yi kaza ga abin da in ya kai wannan ina yin ihu ko kuka ko irin wannan duk haramun ne ga baki ɗinsu wanda za ki gan da yawa daga cikin mata suna a cikin wannan wannan hanin ta ta zauna cikin mata yan uwanta ta faɗar abin da yake faruwa a mijinta wata daga nan za ta rena mijinta idan ke mijinki take bada labari gwarzo ne yana iya kwanciya da ke a dare sau kaza ko a yini duk lokacin da yana iya neman ki sau irin wannan abubuwan da to wata kuma za ta ga cewar ita mijinta dan me baya mata kaza daga nan gurin kin ga lokacin zaki kasance ke ce sila gurin haddasa fitina tsakanin miji da da ita wata in tana gamsuwa da koda sau nawa take samun biyan bukata gurin mijinta da zarar ke kin fitar da naki ya kasance ya dara nata din nan to shi shikenan fa zaki je ki sa ta ne cikin wasu taranuka za ta ringa ganin cewar rayuwarta tana cikin takura tana cikin wahala da sauransu kuma ke ce saradi banda fushin Allah subhanahu wataala da zaki haɗu da shi kuma haka in ya kasance rayuwar ku ce ta gidan ko da iyayenki ne bai kamata wani abu na rashin daɗi ya faru tsakaninki da mijinki ba ki kwashe ki je ki gaya musu saboda akwai wata matsala guda ɗaya duk lokacin da kika je kika ɗauki ƙara kika kai gidan miji in kika kai wa iyayenki ta mijinki to wallahi ki sani cewar wannan abin yana zama ne a zuciyar iyaye baya fita ku za ku zo ku shirya ku ta har bal kun mamanta ke kin mamanta da cewar ma rana kaza ga watan kaza kun yi hayaniya da shi amma mai iyayenki wannan abin wallahi baya kankaruwa a zuciyarsu ko yaushe sai ga wannan mijin nake suna ganin sa da cewar ga abin da yawa yasu za su na gani bai kyauta musu ba ya sun shi amana ya ci kaza da kaza da sauransu to kin ga menene dalilin da zaki je ki jawo iyayenki su ringa ganin rashin mutuncin mijinki ko su ringa ganin kimar su ringa kimar sa da suke gani a da ta ragu babu fa'ida kuma ke ce kika jawo wanda wannan abin ko ya faru tsakaninku yau da gobe ne zata a ranar ma zai iya yiwuwa za ku iya solving din kayanku ku da ma rayuwa haka take hausa suna cewa zo mu zauna zo mu bata misali in dai za ku zauna da mutum tare yau da gobe yau da gobe to dole sai an kai an maka wani abun ya dai sosa maka rai ke ma ya miki wani abun da zai sosa miki rai to amma me ku san cewa rayuwar ba wai ta kare bane a iyalan ba ta takaita bane a iyalan gurin sai ku zo ku zauna ku yi sulhu ku daidaita dan haka a hirɗinki ya ke yar uwa a ringa daukan abubuwan da yake faruwa a gidan mijinki musamman na rashin daɗi ki je ki ringa gayawa iyayenki ko makusantanki ko kuma wasu wanda suke wannan mijinki iya ji wannan ba zai ji daɗi ba yana ɗaya cikin abin da zai karya miki rayuwar auren nawa ne za su yi rigima da mijin ko ai hayaniya a samu rashin fahimtar juna ta je ta kwashe ta gaya wa iyayen su kuma iyayen da karshe su zo su ɗauki mummunan mataki a kai wanda karshe zai kai da su ce su ba su yadda yasa a ci gaba da mata wannan abin ba na haka a raba auren za a zo a raba auren ita kuma tana masifar son mijin karshe sun je sun daidaita da mijin ita ita kuma su kuma iyayen abin yana zuciyarsu sun ki su huce akan abin su ƙi su yarda a koma wannan aura ƙarshe kuma dole suna ji suna gani dole sakura da junansu kin ga waye jawo ke ce kika jawo to don haka dai ya kamata ya kasance lalle lalle ki ɓoye sirrin abin da ke faruwa a gidan mijinki sawa'un na kwanciya ne ko na yanayin zamantakewa ko kuma na yanayin harkar yalwar arziki ko rashin sa da makamantansu in rashin sa ne kin ga kika je kika fayyada za a ringa ganin mijinki ya gaza ya kasa ke karan kanki a ganin ki a wulakanci da sauransu zaki shiga cikin mutane ko cikin kawayen ki da sauransu a ranga miki ganin wulakanci da sauransu a ranga wata wadda mijinta bai damu ita kowa da sauransu kin ga duk kai kika jawo kanki wannan abu to wannan abu yana da matukar muhimmanci abu na gaba da wannan baiwar Allah abu na goma da ta ja hankalin yatta a kansa shine me lalle lalle ne ta zama da shi zama mai daɗi zama na mutunci zama na mutunci ya kasance duk abin da ta san cewar zai daɗaɗa wa wannan bawan allah ran ta yi duk wani abu da ta san cewar baya so to ya kamata ta kauce masa ne ya kamata ta kauce masa kuma dama amfanin wannan ma'ala ya kasance ya je ya ganta sun zauna sun tattauna kenan ba tattauna kawai shirmai na hauka kawai a zauna ana ta magana soyayya ta karya a love you ke ce tauraron raina in ba ke ba sai rijiya kaza kaza ita ma ta gaya masa in ba kai ba sai rijiya ai na kwana ban bacci ina tunanin duk wannan haka ne in ma haka din ne yes shi kenan ke ba amma ya kasance shine maganar kawai ba wani abu da za ku zauna na tattaunawa da fahimtar juna ke gaya masa shirme ne kamata ya kasance lokacin da kake zuwa gurin yarinya domin ku daidaita ku fahimci juna ne ka gaya mata abubuwan da kake so abubuwan da baka so wannan shine tsarin rayuwa shine tsarin rayuwa a lokacin ne za ta ji daɗin yi maka da'a za ta iya daɗin sakewa ta yi zama da kai lafiya lau ta san abin da kake so ta san abin da baka so amma matukar ba a samu wannan ba ba ta san me kake so ba ba ta san me baka so ba haka nan za a ta rayuwa dan haka rayuwa ba za ta yi daɗi ba to anan gunta gaya mata cewa duk yadda zaki ki kokari ki zauna da mijinki lafiya duk abin da kika san yana so ki masa domin ya ji daɗi ya ta wannan abun kalma ce mai faɗin gaske ta danganci komai ba magana kwanciya ba ita kadai dama kwanciya wannan wajibi ne ta yarda da shi duk lokacin da ya zo ya bukace ta inda ba da wata larura wanda a shari'ance wannan larura an san larura ce ba bai kamata ta hana shi kanta ba duk lokacin da ya bukace ta yana da wannan damar sannan kuma ban da wannan kana ɗauki kawai rayuwar aure rayuwa ce ta maganar kawai a kecere ni a yi kwanta da juna a sadu a ji daɗi kawai wannan in kaɗai ka ɗauke shi shine rayuwa to ragowar lokutan naku kuma fa a me kuke tafiyar da shi tun rayuwar rayuwar gabaki ɗinta minti nawa ne za ta ɗauka ta jima ta jima kun jima kuna wannan harkar abin da ya shafi wannan kwanciya da wannan saduwa da wannan lalaba lalaban gabaki ɗinsa ya ɗauki minti talatin zuwa awa ɗaya ka ba shi da yawa kenan awa ɗaya to ragowa awa ashirin da uku ɗin a yini da rana me za ku yi dole irin waɗannan abubuwan ne zama kyakkyawan zama shine magana mai kyau hira kyautata masa yi masa kaza kai kai mata irin wannan abubuwan su ne suke tafiyar da rayuwar ga baki ɗinta ku ji daɗin rayuwar ku ji sanyi ku samu wannan nutsuwar zucin da Allah subhanahu ta'ala yake magana cewar shine yana ɗaya ga cikin manya-manyan manufofin aure da haka rayuwar ma'aurata kar mu ɗauke ta kawai akan cewar kawai ta taƙaita ne akan maganar kwanciya wannan gajeren tunani ne gajeren tunani ne kuma wannan mu'amala kyakkyawar mu'amala da ake cewa namiji da mace duk a samu daga wani su wa juna ba ta takaita bane akan wannan abun aishi shi kadai saboda shi wannan dan lokaci gare shi waɗancan abubuwan da za su biyo na zama mai kyau maganganu masu daɗi zama ka hira ku fahimci juna ka taya ta aiki ku yi kaza irin waɗannan abubuwan duk ku zama tare to wannan shine fa yake Allah Allah yake ƙara azazzala wutan ma aje a kwanta da juna din so duk lokacin da ya kasance baka son mace ko ka tsane ta ko baka fahimta juna da ita wala kusantar ta ma ba za ka su ba saboda mai baka da wani abun da zai kara zai haɓaka wannan san a kwanta ɗin to da haka ta yi wa wannan yattata wannan wasici ta riƙe mijin nan da amana su zauna lafiya duk wani abu da za ta yi ta kyautata wa mijin nan ta yi daga ta yi shi duk wani abu da ya kasance zai iya ja mata matsala da mijin nan ta kauce masa sai abu na gaba na sha ɗaya mai matuƙar muhimmanci da ta gaya yatta shine take cewa ki kiyayi nuna farin cikin ki lokacin da kika ga yana fashi duk lokacin da kika ga yana fushi to ki kiyaye ke kuma ki nuna cewar kina cikin farin ciki a lokacin saboda me zai ga gabaki ɗaya baki damu da yanayin da yake ciki ba wanda shi kuma ɗa namiji ɗan adam ma gabaki ɗayansa musamman kuma ɗa namiji musamman wanda ya aure yana da mata damuwarsa fa gabaki ɗaya in ta taso shi wannan ɗinsa ba shi da inda zai taho ya zo ya samu hutu in ba gidansa ba tun farko wannan in muka ɗauko za mu ga rayuwar haka take manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aka fara saukan masa da wahayi daga garu hira da ya taho ya tsorata saboda yanayin ba bai taɓa samun kansa irin wannan yanayin ba a rayuwarsa ya zo ya ga wani bakon abu ya shigo masa duk an zo wannan an matse shi an masa saboda lokacin mai ana shirya shi ne akan cewar ya kamata ya saba da irin wannan wahalar saboda mai abin da za a zo a gaya masa yana da nauyi inna sanulqi alaka qawlan thaqila dan haka aka zo aka wani wannan mala'ika bayan mala'ika jibril ya zo ya bujuro masa sun yi wannan abuwa ya fito daga gugare a tsorace ina ya taho bai tafi gidansu ba bai tafi gurin danginsa ba bai tafi gurin wannan ba gurin waye taho gurin matarsa khadija ya taho radiyallahu ta'ala anha wannan kaga yake nuna maka cewa duk da namiji babu in matsala ta same shi halin kasancewar da aure ba shi da wani gurin da zai fara dumfara kai tsaye ya zo ya samu saukin matsalar da yake ciki in ba gurin iyalinsa ba gurin matarsa to lokacin da ya zo miki cikin wannan matsalar ya zo miki yana ɗumauce ya zo miki yana cikin cajin kai bai kamata ke kuma ki ɗaya ki nuna ke cewar damuwarsa kai kaɗai ta shafa ba damuwar ka ce ni yanzu kawai ina cikin wani farin ciki gashi gashi gashi da sauransu wannan kuskure ne wannan kuskure ne bai kamata ba kwata-kwata saboda wannan abun gabaki ɗaya a lokacin nan zai iya yanke hukuncin cewar matan nan ba bata kaunata don haka bai ga amfanin ya zauna da ita ba tunda bata son shi zai iya gaya mata bakan magana zai iya dukanta zai iya ture ta zai iya sakinta ma so da zai gane mai amfanin zama da macen da kai bata damu ma da damuwar ka ba gaba ɗaya da haka yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci shi sa wannan baiwar Allah ta ja hankalin yarta akai kar ki ki sake ki nuna masa farin ciki a lokacin da yake cikin damuwa lokacin da yake cikin damuwa kamata yake zo ki zauna ki kwantar masa da hankali kamar yadda sai da Aisha radiyallahu ta'ala an hatai lokacin da ta zo ya gaya mata ga abin da ya ji gashi gashi gashi gashi yana gama gaya mata ta ce wallahi Allah ba zai taba wulakanta ka ba kana sada zumunci kana taimakawa waɗanda ba su da shi kana kaza kana ka duk ta zo ta ɗauko masa wasu ayyuka wanda yake yin su da shi baya ma ganin cewar wannan wani abu ne a lokacin ta ɗauko masa su take nuna masa cewar ai abubuwan nan ga suna don haka kana kaza kana kaza wannan abun duk da'a kake wa Allah to wallahi ka sani cewar Allah ba zai taɓa wulakanta ka ba ya sala subhanallah ka duba ka gani babu inda ya ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa sai gurin matarsa kuma dama shine wannan din da aka cewa sakanci ma'ana hutu ce sanyin zuciya ce hutun rai ne mace musamman idan ta gari ce ka duba ka gani yana cikin ya shiga cikin dimuwa balahara tashin hankali ya fito ya taho a bazame a rikice yana zuwa ya gaya mata gashi gashi gashi ta kwantar masa da hankali zauna wallahi allah ba zai wulakanta ka ba saboda me kana kaza kana kaza kana kaza kana kaza kin ga na farko kenan ya kamata ki zauna lokacin da mijinki ke cikin damuwa ki tsaya ki saurare shi menene ya jefa ka cikin wannan damuwar ya san yin raina ya wasu maganganu masu daɗi karka damu wallahi Allah ba zai tozarta ka ba insha Allah ka yi haƙuri yanzu kamata ya kaɗan samu ka wannan yanzu bara kama ruwa ka sha sannan mu zauna mu tunanin me ya kamata mu bullo wannan matsalar kina masa haka shi kenan zai ji zuciyarsa ta wani wannan zai wani ajiyar zuciya ya saukar da duk wata damuwa tukunna a lokacin da ya zauna tukunna yana so ya ji me zaki taimaka masa da shi na shawara bayan ya samu wannan nutsuwar sai ki zo ki zauna ku fara hira da shi kin ga kamar yadda ta masa ce to tunda da yadda ka gaya min abubuwan nan ne akwai dan uwana gashi gashi da haka ka je ka same shi ku zauna ku tattauna da shi shi yana da ilimi akan irin waɗannan abubuwa. kin ga mai mafita ta kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mafita ta kawo masa shi sa wata rana ɗaya daga cikin matansa lokacin da yana bayan taras yana yawan ambatanta yana yawan ambatan Khadija suna tare da waccan matar ta ɗan ji cewar ba daɗi a ranta irin yanayi dai na kishi haka irin wannan da sauransu take cewa ya za ka yi da wannan ni Allah subhanahu ta'ala bai canza maka da matar da ta fita ba kaza da kaza kaza ni budurwa kai ta kuma waccan fa'a a bazawara ka aure ta da sauransu ta ce sallallahu sallam ya ce wallahi lam yubdi lam yubdi li Allahu khairan minha ce wallahi Allah bai canza mun mata da tafi ta ba sai fara zano abubuwan ta masa ta masa taimaki shi lokacin yana kaza ta yi masa kaza ta yi masa kaza ta yi masa kaza ta yi masa kaza kin ga irin wannan matar ita ce matar da ba za ka iya manta da ita a rayuwa ba ke ma za ki iya zama ita irin wannan ko ma ki dara ba wai ki dara ta a matsayi ba domin ita wannan matar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce Karshen matsayi kenan a duniya amma me za ki iya ɗara ki zama cikin kima sauyin irin waɗannan matan kyawawa na gari waɗanda za a ringa buga misali da su a duniya in ke ga dama amma kisa har maza sallam ya mutu yana tunanin na na khadija ba dan saboda kuɗin ta ba da tana da kuɗi amma saboda mai abubuwan da ta yi masa a rayuwa duk damuwa sai ɗaya ya kamata mata za ta masa wannan haka kuma ragowar matan su ma bayan ta haka suka ringa masa su ma duk wasu damuwarsa zai zo ya gaya musu za su kawo masa mafita su taimaka masa su zauna su tattauna to wannan ita ce rayuwa ki taimaka wa mijinki gurin samu masa mafita a matsalar da ya samu kansa ba kawai ki zo yana cikin wannan damuwar ba da sauransu ke kuma kawai kina raka shauki zai ba kuna da wani biki kuna da wani suna da sauransu ya dawo gida kansa a ɗime wata musiba ta same shi da safe ya fita kun rabu da shi akan kin nemi ki je unguwa kina da biki da zaki ci ko suna na yan uwanki ko makamantan irin waɗannan abubuwa kafin ki fita kawai sai ya kika ganshi abirkice ya dawo me ya faru ne baban wane wallahi kin ji kin ji kin ji abin ya faru to Allah Allah ya rufa asiri Allah kiyaye ni dai zan je gurin biki na kin ga wannan gaba ɗaya kina nuna masa cewa ba shi da wani kima a gurin ki biki damu da shi ba bikin ki ki je can ki haɗu da wannan ku je ku yi murna ku ku yi hira ku ku raƙashe kawai shine a gaban ki to dan Allah da in kika masa wani abin ke ya kike tsammanin zai kalle ki nan gaba kina tsammanin ya mutunta ki kina tsammanin damuwar ki za ta taso ya tsaya tare da ke akai ba za ta taba yiwa ba so da zai ringa ganin wannan matar gabaki ɗanta bata damu da shi ba dan haka dan menene zai bata lokacinta ya damu da ita to don haka ya kamata ya kasance ki lura da irin waɗannan abubuwa lokacin da yake cikin fushi ko yake cikin damuwa ki kokarin kawo masa mafita akan wannan abin na farko ki kwantar masa da hankali duk wani abin da zaki iya ɗebe masa kewa a lokacin nan ki ki nuna masa wannan rayuwar ba komai bace ba amfanin auren mace kenan mai addini mai ilimi wayayyiya wadda ta dace wadda ta san me take yi wayewa a nan gurin ba magana wayewar turawa ba wannan wayewa ce wayewa ce ta ƙarya wayewa ce ta yaudara wayewa ce da in kika biye mata zaki je ki jefa kanki cikin masifa da tashin hankali domin wayewa ce take nuna miki ke bar addinin ki wajewa ya take nuna miki dukkan wasu halaye na gari ki sake su ki zama mutuniyar banza da makamantansu abin da yake mai kyau a tattare da mutanen ba za ka rasa shi ba ɗaya biyu ka ɗauka amma ki sani cewar addinin ki na musulunci babu abin da ya bar miki dukkan ladabin ko menene ya yi miki su ladabin ko menene kwanciya ne zama ne ko menene babu abin da addinin musulunci ya bar maka mace da namiji sai da ya gaya maka ga yadda ya kamata ka yi su kuma bin su wannan da yin su shine zaman ka da kwanciyar hankali don haka ya kamata ki lura da wannan ki kwantar masa da hankali lokacin da ke cikin damuwa kar ki nuna masa wannan ko me kike da shi na farin ciki da sauransu matukar ya shiga cikin damuwa ki hakura da gabatar da wannan farin cikin naki har sai lokacin da ya fita yake cikin farin ciki shi ma da annashuwa to sai ki nuna farin cikin ki da sauransu abu na gaba da ta gaya mata mai matukar muhimmanci shine akasin wancan abin kar ki kasance ki nuna fushinki ko damuwarki a lokacin shi kuma da ke cikin farin ciki yana cikin farin ciki ana cikin wani wannan da sauransu ke kuma lokacin wani abu ya dame ki ba kya san wani da sauransu to ya kamata ki iya yadda za ki iya danne wannan bakin cikin nasa don kar ki bata masa wancan farin cikin nasa da yake ciki wani abu yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci abubuwa ne ƙanana amma kuma suna da wahalar aikatawa lokacin da mace take cikin bakin ciki ba koyaushe ba kowace irin mace bace za ta iya danne wannan abun a zuciyarta ba kowace bace ba za ta ga kawai lokacin abu yana faruwa dama za ta ɗora hannu a kane ta fara ihu sai ta gigita kowa da ita da mijin da makotar da kowa kuma ƙarshe idan ka zo sai ga abin inda a ce ba ita ɗin bace ba ya kamata a ce ta zauna ta yi tunani bai kamata a ce ta masa wannan dogon ihun ba da sauransu amma wani zubin rashin nutsuwa ko wani zubin zar kokarin ko saurin zartar da abu lokacin da ya zo ba tare da an masa kallo ta bangarori da ya dace ba shine yake jefa mata irin waɗannan abubuwa don haka ta ji hankalin yadda akan wannan ki ƙoƙarin ki danne ki ki danne fushinki ki kokari ki danna fashin ki lokacin da yake cikin farin ciki saboda me kar ki bata masa wancan yanayi na farin cikin nasa da yake ciki ki bari sai lokacin da ya fita daga cikinsa na wani abu ne na murna na waye da sauransu sai lokacin da ya dan bari tukunna sai ki kokarin gaya masa ga ki, ko makamantar irin waɗannan abubuwa wadda ta buga mana misali a nan gurin wanda ta zama zakaran gwajin dafi a wannan abun ummu ja'far radiyallahu ta'ala anha ɗaya ce daga cikin manyan manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ɗansu ja'far Allah subhanahu ta'ala ya dauki ransa ya rasu da rana zuwa yamma ba wani complain da ta yi kuka kowa da sauransu ta yi kukan zucinta da hawayenta duk ta share kayanta kafin mijin ya dawo ta yi wa yaron nan wanka ta shirya shi alkafani ta ajiye shi da komai da komai lokacin da ta yi ga wannan kaga wannan ke nuna maka cewar dama ma'ana tana da wayewa ta addini ta san me take ta san yadda ma ake wa yaro wanka ta kuma san yadda ake shirya shi ta sa masa likafaninsa da komai ta ajiye shi a gefe ta zo ta ci gaba da harkokin gida ba tare da ta daga hankalinta ko kuka ko waye da sauransu ba lokacin da mijinta ya dawo abu ja'far ya dawo ta zo ta tare shi ta tare shi irin taren da ya kamata mace ta yi wa mijinta bayan ta tare shi ta je ta zaunar da shi ta ba shi ruwa ta gama komai ta kawo masa abinci suka yi ta hira da shi suka yi ta hira har a lokacin ne ya kasance a wannan daren sai da ta san yadda ta ja hankalinsa sai da ya yi amfani da ita sai da ya kwanta da ita suka sadu sai ta tabbatar da cewar ta gama biya masa bukata ta sa shi farin ciki ta sa shi walwala da komai da jin daɗi domin shi lokacin da ya shigo da dare ya ɗauka yaro ya yi bacci shikenan sai da ta tabbatar da ta jiyar da shi daɗi ta gama sashi walwala da komai da kwanciyar hankali bayan ya yi bacci bayan ya tashi kafin fita asuba shi ne suka zauna sai ta zo masa da wata dabara cewar abu jafar kai ne makota suka zo ko kuma wasu mutane suka zo suka ba mu ajiyar wannan ɗinsu suka ba mu ajiyar kayansu sai suka zo da karɓar kayansu kuma za mu ji da haushi ko za mu damu ya ce ah, dan me zamu damu ba namu bane ai dama ajiya ce aka bamu ta ce to ka nemi ladan ɗanka a wurin Allah domin Allah subhanahu ta'ala ya karbe shi sai hankalin sai tashi ya aka yi wannan abu yaushe ta gaya masa ai gashi gashi sai ya ji haushi dan me da na ba ki gaya ba har kika bari muka ci abinci muka zana mana ta hira har na neme ki na sadi da ke da sauransu da waye da sauransu ta ce ai ba wani wannan ya tafi masallaci ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa bayani cewa ga abin da ya faru manzo sallama yake cewa wannan daren kun kun sadu da juna kun kwanta ya ce mata ya ce masa eh ya ce to ya Allah ka yi musu albarka ya Allah ka yi muku albarka a wannan daren naku malamai suka ce kusan sakamakon wannan bawan Allah nan sai ya haifi 'ya'ya sama da guda goma duk hafizan alkur'ani ne ga baki ɗayansu kaga albarkar manzan Allah sallallahu alaihi ta biyu waye sanadiyar ta matarsa ce kaga me ya jawo wannan abu cikin farin cikin da ya shigo gida da sauransu ta yi kokarin ta kiyaye masa wannan bata bata masa shi da wannan bakin cikin ba duk da mutuwar yaro ba karamin abu bane mai girma amma me ta iya yin ta iya tsayawa ta iya tattare wannan fushin kar ta ga cewar ta sa cikin damuwa ko makamantar irin waɗannan abubuwa da haka yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci yan uwa mata koyi irin waɗannan abubuwa ga gurin wannan baiwar Allah da take wa yarta nasiha da wannan ne ke cewa za mu tsaya a nan gurin kuma sai fitowa ta gaba insha Allahu za mu ƙara haɗuwa mu ci gaba da tattauna akan wannan abu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kusan ginshiki na samun